a matakan jihohinmu ma mun shawarta cewa ya kamata mu ɗauki matakai na tantaunawa da ainihin duk ƙungiyoyi da suka shafi sha'anin addini da kuma ƙungiyoyi da suka shafi sha'anin haɗin kai ganin cewa haɗa kan wannan al'umma kuma da shaidar da cewa wannan yankin Najeriya yankin mu ne ƙasar mu ce kun ba wanda zai sa wannan ƙasar ta ci gaba ko wannan yake ci gaba sai mu karan kan mu kaɗai saboda haka idan muka ɓata ko muka gurɓata ko muka yi hargitsa zaman to wannan akan kawo nan mu ne a gwamnatance ba za mu ɗauki wannan kuma za mu ɗauki duk matakan da kamata na zauna lafiya a wannan yankin kuma ya zan cewa wani rashin zaman lafiya bai koma aukuwa ko wanzuwa a wannan yankin ba sannan mun yi kira gare ku ku 'yan jarida wannan ƙasar ku ce ƙasar mu ce ku yada al'amarin da zai kawo zaman lafiya ba kullum a yada abin da sai abin da aibi ba ku yi aiki in Najeriya shugabancin Najeriya yana aiki ganin tattalin arziki yana aiki ta ganin cewa za a ci gaba so zan cewa duk abin da a ci gaba shine za ku yayata shine za ku tallata kar ya zan cewa za a yayata abin da illa domin kar ya zan cewa illa ta kasance a cikin kasar cikin kowane hali turan kai akwai akwai su bayanai masu karo da juna su mabiya shi a suna cewa an kashe musu mutane da dama sama da dubu an yi jami'an tsaro kuma suna cewa ɗari biyu kun tattauna irin wannan batu a wannan kamar yadda shi gwamnan jihar Kaduna ya ambata da harshen turanci cewa shi ne dalili da yasa aka sa ita wannan kwamiti na bincike domin shi ne zai zakulo gaskiya abin da aka ambata abin da gefen sojoji suka ambata da am da gefen su shi suka ambata mu a halin yanzu ba mu da takamaimai tabbataccen cewa ga abin da ya kasance wannan aiki ne na wannan kwamitin da jihar Kaduna za ta sa. Zuwa yanzu ga magana gawa wanda zuwa yanzu tana gurin sojoji shin ko kwamitin ku ya tattauna kan yadda za a ba su duka duka waɗannan ne aka ce za kwamitin da ainihin za a yi na ainihin bincike hakikar abin da ya faru zai yi wannan aiki in Allah ya so ba wanda za a ha'inta kuma za a tabbatar da cewa an yi adalci tsakanin juna insha Allah kuma da aikin gwamnati babban aikin shi tabbatar da doka da oda a wannan doka da oda ba kan gwamna kawai bane ko jin daɗin gwamna kan jin daɗin al'umma ne saboda haka za mu karfafa kuma za mu ɗauki matakai na tsaurarawa akan bin doka da kuma hukunta wanda ya saba ma doka muna da ƙalubale kwarai da gaske daga jami'an tsaro da ainihin kotuka ga kan abin da shafi wannan amma dai in Allah yarda a nan gaba za mu yi zama na musamman ganin cewa mun zauna da ainihin manya-manyan jami'an tsaro da manya-manyan alƙalan mu ganin cewa ya za a yi a tabbatar da cewa wanda ya yi laifi an tabbatar da cewa ya laifi domin ya zama darasi ga da an na gaba. Ya ilahuna mai girma yau abun ba dama mun gaza da ɗaurin kamun ga har da